الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي <clears throat> اللهم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibu kwata ji tabbata ya tabbatar a allahu cikin halaibe rufe ba ga gudana wani hannu dabi na nan nan ta shafo ko beni ne cana rabi la'awar ijira na sallallahu alaihi wasallam da makolin madina da ya kucin ce tukowa ṣètò àìníyàn àwọn ológun tó tẹ̀ àwọn dídí bìtà fún gobe níyàn december two thousand and sixteen Allahu kyari lada bai dufi ba babu na biya ne bana ya ji karatu littafi nuna na tufatul iraqiya ina shekul islam mutemiya to tuwana katun ina na yanake dufi yanzu to a bacewa ci wani ya kuke ita bayan na ibn taimiyya ta yi ya daga tawakuli da kuma na ya idikiri hadisi yana hadisi na nabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na imam tabura na bidan du'a wa du'a wa yin bubuna ga yi a ci hadisi wuce babu idikiri cewa alaikaba na yanakin nan nan غير لما يجد وكون هذا للرب وهذا للعبد هو باتباع تعلق المحبة ورضا ابتداء nga fife na fe gaga na na tsohon ya lawo kici ya lawo gai a tagu da wola ta shi da kubihi ṣe ga ìdò àwòrán jẹ́ ìran ìbádá tó wọn lẹ́fẹ́ ga ìbádá ní àlá òun wàá zá lílẹ̀ abdi nana ma ònìyàn wùjì náà ṣe bá kàtó náà ìdí tí ó ní kíkì àwọn èèyàn wùjọ ga ìwò bíbá àdúrà tó ní ilé ìyá kan náà àbúrò ń ṣe àlá o ó ìyá kan náà sẹ́yìn ló ń ṣe wọ́n yẹn sí ọ ń ṣe wọ́n yẹn wùjì to ale man ga igan na bin rajin ya a ta halukin muhabbatu wa rido ittina ya yi boye bi yadda cabantun daga cabo ta halukin da alaka da yin wato lila na boye bi yadda allah suwa na wata alawa labarai wacce tun daga farko na wai na wadda ya yanci na bai dana waje bai ya gana tun daga caman camai na an gawo ba gan na tsoyin ya Allah su kai daji ya ya yanci fa ina ga wuji ma ibtida tun daga na mai da boye ya yan mai ya ma yara wa iman lau inu e lege na ji na

Mau huwa al-ghayatul maqsudatu fi ridha enaga igaya enaga bí wọ́n ṣìgá ìgbẹ́ ìbáde bá ṣòkòbò so ṣùkwani fẹ́ dìbò yà ń gẹ́yìn misali bá ní ẹgbẹ́ àti kí gáyà almaksuda fẹ́ dìbò ọba ní misali kí sálà náà lè gáyà ìwòrò bí ìmú ń dòtù ìwòrò náà ṣòkò ìwà náà ìbọn ṣòkò lè dàgbà ní ìbò wọn ní misali ọ̀gẹ́ láìlá ìlọ̀lá wọn lè gáyà ń dòtù ìwòrò ṣòkò ìwọ ìbọn ìbáde wọn ẹ́ kí wọ́n gàgá awázà kẹ́ná lè gáyà ń dòtù ìwòrò ìbáda ń dòtù ìwòrò na sokwe kpawu na sokwe kpaga ajun sokwe mai waga sokwe mai do la da bon sokwe de sokwe je na to kena sokwe di de boye ya ndoro na nga la chichi chi ya ajin o boye yuna a ce gaga wa yuhibbu al wasilata taban li dalika sokwe ke je boye ya kiyo wasila na waga alagwa so ci diye wuci na ya ita mai ga yana go kaka su ya da kwaya ne ne ga nan ma ngole su ko de go ya kiyo atawakkul kai bata su ga aya ke wo ko yi ya ke mu tu ibadu so ke so ba e e ne ko yi ga al fi yi na ga ya na su wa mu Mwechekewa cewa wai hibu wasilata yan doro na gajin wa lokiyo yan na Allah subhanahu wa ta'ala ke de boye wuce so yan na ya pe soko na soko de boye yo bata go na gajin wa de wa ya de wa loyi ya wuce soko e daji misali bani ya zabe ba annabi sallallahu alaihi wasallam da rafuwa mu ku shaga da masallaci annabi ce ga gaggaga babu rafuwa mu wajo ga mu gide mu annabi ga ugo ga ya annabi sallallahu alaihi wasallam ga da ugo kaga ga chosho lo jikiyo chosho lo yo pesoko walega iya kwanci na annabi mu da huyu pesoko na ga ayatul maqsuda wa sokoi da goyaya ya ci ko to gigonci na annabi muhammadu ke gan gudu lara kunnu gona nga yi wasu nga yi kiya o nga yi cikin gwason yi gbe o su ko ke debo ya na ko su ko debo ya eh ga ene pa ene su ga ya su ke ya ta ba wa ta wal ta ba zalika

ẹni dẹ́ ìkọ́ wọ̀nyí náà ẹna láwọn èèyàn tó èèyàn ṣọ́ọ̀ṣì àti ìgbòhòdì náà sòkó ìwọ́ sòkó mẹ́rin ìdájí gángan níbi wọ̀nyí mẹ́rin fàtà kan wáyé ìkó ìbọn náà yàbẹ́jì kàtó ìgboro ẹ̀ẹ́dẹ́bọ̀ sòkó ìwà àmọ́ sòkó jẹ́ ìdájú wọn sòkó ìwà àmọ́ sòkó ìdájú ẹ̀ẹ́dẹ́bọ̀ mọ́ sòkó ìwà sòkó mẹ́rin misali wá nínú sòkó ìdájú àmọ́ sòkó àpàgẹ́ sokwe je da bezina ya sokwe wa zina sokwe je da bezina ya amma sokwe wa zina da yo magabo so ngawo ya gagaga indoro na da ji foro be ina amfani ya wuce aidatu ala al-abd wajibu da tun jojo da je wuce na wa kullu zalika to kwata shiga gama yuhibbu wallahu wa yarda sokwe da jibi wani sokwe mai debo yayi indoro so jiga jo foro kan be ina su ko de boyeyu mai da jibe wuce wa ala hada falladhi dhanna anna tawakkula binane zana shige ji zato gaga ge paye gaga anna tawakkula ya ke min al maqamat al ama yin yo ya ama yi kina ne ga chuona yin yo ya za wangi ji be nyo muci ya manja ko kuma zana ji za chi chi ba su kona zanna anna tawakkul zato an yi na fatina na ile ga tawakkula ke la e wa illa e huzuzu duniya e e a ga sai rubu shi kawai yin shi ngamala a ce da yi tawakkuli ya yi ya duniya a hannun jiyan mai yaro ya kuna tawakkuli kamin dore ba na da je shi na ya yi ya yi yabe ya rubu shi yin shi ya ìṣẹ́ yìí jẹ́ àlìkíyà ah, ni magato waga da tunani din nan galatu kuskuru yo a bala tawakkul fi umur awon tawakkul so ko da ya dini yo to nga yin da jiki nga wo shi nga so e mo ne da ga don na ya to no jige je ko

kama o gali janna de aya ke to ci ga o gali janna de o gali janna de o mo ga wa shirka wa o ga ya ya ke so kwan so ndo abo no wa jo aya ke so kwan a a e ga wa fe du kanga to yi don ci na wa ya ke so ko to be alama ni ali kiyami na o ci o la go so e tun na so ci sa da o o lo na man ga na ga a zo mo ga mo ci kon so mi di fata ga yi ko mo ci ga ga wa aidan فالأمور الدينية الدينية ولنا فإذا كان الأمر الديني كان شنطور نا غاينا بوكا غاينا وجي توكل بيونا التي الأمر الديني تقول لا تتم الواجبات وإنجي واجبي بنا والمستحبات تينجي مستحبنا وغميا وغميا على الأمر الديني la tatimul wajibat wajibu ya gumiya wal mustahabatu mustahabu ya gumiya illa biya hiya min addini sai da kiwo energy a to aga da al'amari addini da nan ma wajibi ya gumiya mustahabi ma gumiya illa biya sai da yandoci wuce a to hiya ya wuce na biyu ga al'amari dini ne wajibi na gumiya ko al'amari ya

kenan da wannan sallah gai wajibi e ewo funfun ayi wajibi ya sallah ya bona sallah na gumiya sai wo fɛ so yan doro na na a to ato yana wajibi ne wuce a demi gwan se bai yi wuce to yi wuce so ayi wajibi so man ga misali ga ga wanzu dufiya wani okiwa ya bai wuce ga waje na shi sai bai dole sai kamar na yi wuce ga dabona kan gaga ne ma lamaro ya gumi o so gawe ji sudan ci gawe pe a be ci gawe je mu ci a je mu a ya na cho e go we ti ga ma na gawe gawe ji sudo ato gawe bici we pe a do we bici e be fi pe mu ci fi ma yuhibbu wallahu to manga to zuda fi ma yuhibbu wallahu we ji sudo don na be na so kwe wani ويأمر بي بين سكوج فورنا بينا ويرضى من جسود دون بين سكوج بعدين بينا سو يبي كذا توكل يا عام ẹ ń jẹ́ àṣà ya tó bá ní àwọn ṣìlá ìbọn tèmi àti títí ọ wọn kìlí àyàn náà ṣe tètè wọn ṣe náà dẹgbẹ́ nípa níbi àyàn gan wọn àyè jà ní ẹ̀ga yìí àgbẹ̀ ń wa sọ yìí àmọ́dé rẹ̀ àwọn ìdìnnà bá tẹ̀ yẹ kí sọ̀kó ní irú alijanna a yi da yawa ya na sai bai bauta a sake na waga ji wato da bauta wato ya su ma ji daidai shari'a wani a ci da wato a ma zuwa ji da yawa kuma na yanzu da mashiro misali ba nan ruwa da ji ba da ogami haya kisokomi hajiya ibana za ba su za sokomi yo me gabe ya wudi trena la na ka pacho jikini wona jibanda na oga waje kyo oga wazu ah ile yi za su ba sokoji na me gitwe kirkiani na wawo moto sallaji ana wai gengi cikin kya banin nan sallah ina su gojo furu da yin kashe

kusa ga zudu wajen na ji zuduwa na ji zuduwa na ga yanzu zuduwa ibn yana ya zudu ya ba shari'a na muhammadu wani ya wa zudu mashiro yana ya zudu yana ya fi kiya da ishe ya ba tini a nabi muhammadu wani gai wa tarkun ragabati fi ma la yanfau fi dar al'akhira agba pe efun bayan na ajuma amfani alikiya mi wa ẹnu ọ̀gá ìtòwó gẹ̀gẹ̀ yẹn ná á àǹfààní lóòrùn náà wà láàwọn àlejò àwọn àwọn ìgbẹ́ ẹ̀wọ̀n jùgbọ́n bọ́ nígbà ìgbà zúndò àmọ́ wọ́gẹ́ kí èbè jiyàn wọ́gẹ́ jà wọ́gẹ́ lọ́tún bẹ́ẹ̀ lọ́tún náà á àǹfààní lóòrùn lábẹ́ náà ilé sọ̀kọ́ à ilé sọ̀kọ́ à ìjà a jin sai bana na kin

wadda ba bayan wuce misali ba ni na waka gan wadda kagbon mota amma masu kuma ke wafe trenway kuma da kagbon washe mota na ceto masu da kuma ke wafe trenway wala shi ba mita bukata mota bukata dai na mita na mashin ga mita mai lawan purpose na mita na mai ne nisab wale ga zannan in gashi mota a fanikici mota a lawi alikiyami la

ikifika idasa ilo fondoro ah ishosho koma na baya fenye no ifida ifidasa ifidasa fondoro aga kaka ah na zudio na na jizuda na na igulu zuga yina nijipata kama hayo ko monga to waya fudulul maba ina jima iga zu ina jima wa ke ruwa wona eh wajida mu be yana ya fudulul maba ato ina ji ba shi kwai da jago jiyon na lati la yusta anu biya ala ta hati lai adi taimako ne wuce ala ya ni mi lati sukuna adi taimako ne wuce ala ya ni mi lati sukuna to kan bi wa ci gawa ya ja mu ci gai ga zudo amma kai ke la yo ji umadi lefi wuya mu ba hula lali yo jiyon na ake nke lefi misali ba ni na misali ba ni eh, eh, waga moto imemna misali ya ya ya moto diwani dia mota wa mota wa oibe mota wa mota na wapo kukata endoro na wewayo biyu na wedewa wewe <clears throat> walawe walapopo zo sabu yawe wacike bai ɗi wani a waro labiyu wale ko waro wance da bayan guda na musun ci na wajen nan wuce aka ya ndi ake wa lalle sau da a jiyan wani ya na shi kawo gaji ya ji amma ogun ebe yin doshi ne ma na ji ne fiya mutu ka ta ya na misalin da lade ahụ ga ya kati wani babban gada a tini ko ko kun sarai na yadda ci yau ko lugba ci kan ya ja wa wa lula da su ko mm, da ja ko ja ma ko ko yi ko ya da su ki wa gla ba da mis misali ba ne rayuwa ya shi yau su ko da ja ko ga ji yau ne a ji yau ga ko mu ga ga ja a ji ga amma wa wa lula da ko ya ja ki misali ki ki ki misali ki ki wa ne na imi gunduni

àjíjọ ọmọdé alhamdulilayi ilé ló ń kamin doro kamin mai ga bayan na tama zudu ngai wala go be evu bayan na

walugwa dana yawancin ne mu ba waga walugwa dana walugwa wadana la yusta'anu wa da taimako yawanci a fita awon a fita mako yawe ya mi latu sokwa amma waga a fita mako yawe ya mi latu sokwa yawanci a shewa jibire eh utamako yo ya e mi latu sokwa to eh waga wani na ere junu fi abubuwa na ni gana wato ya wuce eh, eh, ka'ida usuluncin labinan ma la yutimul wajibu bi man ga abu da zoso ma la yutimul wajibu illa bihi fa huwa wajibu so mo diga dole so gadi mi kun ni jiji gai na haji wajibu ta o bona wa yaji ciyo wa yaja sai da Allahumma wa gai zanga misali bani misali bani nan amma ba da bona mi kun ni to so gaji wajibi ya sa yaji jina babu ko na ga wanda ma misali bani alaga mala yutimu wajibu illa bi fo ba wajibu ene wajibi qur'an go chino ngai wo do ya betitisi nayo wo maga be shishi wo made mi guni dia wo made mi guni dia mo la o jikini wo luzi na kwa wa wo made ka bono ga juno asake na do na guni na kio na waje wajibi o ṣàgbé àbìdíjì sí náà ẹgbẹ́ náà ìdájú máa dé ní òmùkún àpà òtúnkún à. ẹ̀dùrú àlè òkúpa kókó táyẹ̀sì ọ̀dọ̀ mi náà òtí ẹ̀dẹ́ mi náà dole wọ́n gádẹ́ mi náà ọ̀dọ̀ fọ́lọ́ṣẹ́ ìwé fẹ́dùn mi náà wọ́n gádẹ́ mi náà wọ́n ti náà wọ́n fẹ́dùn mi náà ọ̀nà mọ̀ dole wọ́n gádẹ́ bàwọn ṣan ìṣòkòdè besi ne na wachi ina ma do ba ke besi ne wo kanga ne ba ke ka kono sokoji awon ngai se o je nyo ba ka ko na do ne mina wajiba no na je kyo na je wajibi imiza na ba na je wajibi kata asali daga asali ba shari'a ya wajiji kiya nji wajibi ya ndi shuna na gokana amma ka wajanga diwo gwalo jijizina lokacin ciyawa je kiyo wajibi so uh, a daga kaida ya yanzu wani ga ajiyo taimako ya nila ta shiko da mutu su ajiye kiyon hajji wajibi su kufa da yi kama annan wara a ci gane ga wara a na wale ma ga ba littafi wa wani manci man da wara wara to yi ne wara a nan mashiro e ba shi a riya wani gai tarku ma ya duru fi duni fi dar al'akhira agwalu ladan yin doro na ga ajiyo gun yi alkiyami wani oh, ndu na wake oge gwen na yiwa ya wali jami na agwalu bo wa uwa man ga wara ro na ga ga shi gwen ya wali jami na agwa pe wucin wa uwa tarkul muharramat mo man ga ngai e gwa pe ne ji haram na bo e gwa pe ne ji haram na wa shubuhat be gwa pe me ne ji shubuhana na ma la yastalzam tarkuha tarku ma fi lu arjahu min arkal wajibat na egwakpe nwuchijo la egwakpe ene muharram na egwakpe na ji shubu aji na alati na mai wuci la yastazam tarkuha egwana wa ke bona wa dibe egwana wa kpe nwuchijo na wa diwa be nye egwakpe nye na wagajin gegana ato wala wo kpe na ji haramu na wala wọn pe na yi iṣu wa na na ma egwa pe wọn ci na wa pe bo da na wa adi gwa be na wọn ake pe gwa ya ya e na wọn ga ajun ge gana keki na kal wajibat ke wajibi shi na agwa pe haramu yo agwa pe shubuwa yo allati la yastalzamu na ma ha na egwa tubo wa adi gwa lo

ne ci na kuna siya na mawa ya jia za nacho baona wani mai kiyo na wajibi su ka min na obe wa wa kwa ene jara mu kwa ene shuwa jo na ari wani ke ti ogwa lotu ene ji halali halalli na wai gbawa gbe gwa boye ke wajen waka o o shishi eh wai bada wai tsaye jina <laughs> good misali ba good ego ego e, e, e, na gati hao misali ban goga agoga ji ago ga jikio ago ga ji shibuwaji ma ina ya haramu na agwa pebo ina ji shibuwaji dan wali alallu ya wali haramu ya na ki agwa pebo ki ta ji na to mu ce to ke ji wa wo ki agwa ke to ina ji wa ina ji shuko je wa ina ji ga shuko je ji alallu ya ga o ki na ga wo shun da na be kiwa na magigi wajibi wo bona sai ga juji kan wa ga kiyo ala wade wade bi cikin wade ko fun ni o je ji to ajiye su ko na Hmm? misali ba no gan aga aga ju ku tun so mi aja mi aji wa fita ba shubu ayo bana ko da yake aya ji buga na wagan na haramu na haramu ba ta ma ga la la la ga shubu ba dalili na wanda karara e ti uwa ga to shubu abuna wale alayyo wale haramu ya fa mani ta ka kashubu ta kasabra lidini wa irji suwa ba kibu waja wacike bele ga bele to nan gi ga kai me ke shuga har wato nan gin nan ke be juba ne eh wata kila ga na juna a ah, jiki a nan aji musulmi a aji kaza kaza wani amanan gizo ya wadda na wai ke da shaka da yin nashi wani har maka wa ginan gin na lokacin wuce a tun ibada wanda cikin wa ya jiki a wa ko kuma yin gicin wuce wa giwa ya tuyi ba na mace ciwo ma te kwashe kin da nogun wa luna to nan na so ga an ga ko wara na ji warawa warau na ga jo ga to na ji wajibi a ga wo gina wa ya ja ibo ka tsaba da su ka wata a hu da be na to na ji kiya na ji warawa na ji warawa miwaddeshi ciyawa so shi hukumacin da ci yawon indoro lo mata kuma lullubi mata kuma zamboro mata buru tawa da yawo goma ne ya gan inda shi shi daga nan wawo shi biyu labo kayan yawo a ci bayan ɗagin eh, na indoro na mata gani sai wa gatan kawagana sun bata yi kawo wato guji na to wace gan wagagwa ɗebu gan mu a wata mace to gina wace su ga da na shi ko ta wata kila ta fahimta sun yi shi ciki bai wani wara da ba ina ga yana lugwa ẹtọ ẹnna wa ni ẹ báyẹ ẹnna ìlà ṣàtọwọ́ pàtàkì náà musamman ẹ na ẹnna jí o ẹnna jí ẹnna jí náà ẹbú ẹyà sọrọ yẹn gan jí tàmá kì í ṣe nínú ọlọ́run wa nínú nga yẹ gan ẹ yìí ọmọ ọba lọ àlámọ̀rì wadda ya tsada ga to ciwo kuma le gaga ya wani waju na gaji gan ya jiji na waju wani bai da limna jo chola bi wani mu da da ya dan ba na ya dan so za ku ji kawai a cikin aya bi su ko to gaskiya mun shiga yana ga simple kan amma ya bayyana lama na waru dukuna ga ya baki bu ya bayyana gishi ko ya gishi biyo to su kwai su kwallo jara mu ya ba su kwallo jara lalle su kwallo wa ya ga wa ja haka kawai jika ko n'icho coje ga ya ba na gwai katangi ne ana katangi ne biya anabi muhammadu anabi ga ah, ma ja amma anabi ci haka haka kakan gaa ga ah, haramu ya gaa mu yi jiki a ah, magi ibawa eh, mugya kabila ba mugya so ga na ya naga amma wara'u ene dai ba ba wara'u ba induru no kake wodo ke wo kake abela ucho alwa ama ile kila ndio akara wa hmm? eh wa ka e eh imani wale wale wale fimiliki eh <laughs> wa kwene an jumce ga wani ne ba bai wara wannan da wannan amma fa amma ma yanfa'u fi dar al-akhirah bi nafsi inan ga ju amfani ga kiyami wannan bi tita chuina aw yu'inu ala ma yanfa'u fi dar al-akhirah ko kuma wa ju wa fi amfani wai wa ju taimako ni na ju amfani al kiyami wannan fa zudu fi alaysa min ad-din wa waje zudu ya mutu min ad a ya nabi muhammadu wa <laughs> yanna wa ju amfani yo ko kuma wa ji wa taimako wa fi taimako ya wani na ji amfani alkiyami na ko kawai lagu ɓe wuce to na da ne a nabi muhammadu buwa man ga bal sahibu dakhilu fi qawli balocho da ne ji ci a gocho na wa gade ga ne tsoci na gaga ya ayu allazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla allah lakum wala tatadu ya yi za ji ya yi na jayi mani jini igala e aramu dai ne shi kwaja lalle ya yi nan ga me ji shekafa ne kijin ha war wara ai meji kwaya ke kan kwayi jiwa waga uji wai ga wara ha <laughs> ah, wale ga tunai gulu gama ga waga so jiwa wala ta ta doye ga gutuma e eh, bo be wale manye shishe o wa indomi uji indomi yara mu a o ga ga ga na je wara kilo ce ga gude wara wa ayo an ga na na wara wa na wara wa

dan na kaza ina wanga yanga ina to ga talauci ga kaza wa kacha ne ga yi ci da yule wanda ci ga gi mi to a ga na jiki ana sai ga na ku fami no wala ta ta du e ga gi tuma e ga e ga go e ga e ga e ga go no gugama inna la la yuhibbul mutajir so cewa za na ga go no gana. ga ga ga gi tuma amma wanda ga gi wanda gi na da ga gi dan da gurgudu mu ji halalli mugati egi nashi bafa gbakuji dunyagbin gbakuji katu oma amaja gbakuda eh? na eh, bididi to fa bi kama anna li istigala bi al mubahat ke zulami ni mutu di shigala bi al mubahat energy kede energy dai na fudul al mubahat ai da jawo da o wajen yau ke bai gina wani nana wala dá mi ní wọ́n ti ṣẹ̀gá la pata ju yunga sábò ní gbọ́dọ̀gbọ́ tó mọ nàkẹ́ yìí nàkẹ́ ya zúdù yẹn ṣẹ̀ríà misali ká wàá ní dáyẹ̀ ìdájà àwọ̀ òjì yẹn náà wọ́n dé wùzù ní wọ́n dé tùkẹ́kẹ́ ọ̀ ẹ̀ já gá ara mọ́ ẹ̀ tó mọ́ gbà mọ́ náà wọ́n sì pa jìjì wọ́n sì pa mọ́ bíríkì à tòun òkè ní ìfúdú mọ̀ bá ṣáàbù àjọpọ̀ gẹ́bí ẹni ẹ̀yẹ̀ dàjẹ́ àwọn àmọ́ òkè àgọ́sù gẹ́bí àgọ́sù gan ga kai ni kuma da zamu cewa wani ce ga mushi ashin ya fiji mamaki zan ya fiji shato shi ne mulan ji cujin ma ta kai kan ko na ka taba gaskiya mun ha yake ya mana àfijọ́ wọn yàrá mọ owó mọ̀ ẹkùnbẹ́ yẹn tàbí bẹ́ẹ̀ gáàsì ara mi ń jí ya máa di ká ìkàtà máa di bọ̀ ah, náà àfọwọ́ so nínú ń ṣìnà wọ́n ti káká náà ṣe àjẹ dúdú yẹn zúdù so nínú kámi náà wọ́n ká jẹ náà wàá jì kámi náà náà. aluwa amma kami na oga da gina wace gawa ke ja su su abiye ene ga kan ya eh misali a salari go ko kuma da ba imi ce oh, ani ga ka so iga iga iga iga na shi gina ah malama mana wọ́n wá ní àgẹ́ ìmí ànẹ́bì mọ́mọ́dé da su ba wani ga ga gidan bi ne bi ne kan ce ga wuce lokaci da gidan bi ne ne annabi ole yi ci da ne ba ta ai ko yi ci kanga su bi ma su bi ma wara mu na eh ah ma bi no kuma la da yu jin to ki ci to shirye na fo ba yete na

ibn taymiya ga nake yi sorry yi ha eh, diddu zudul mashru ibn fa inna ishtagala biha ibn an wajibi keto ne wajibi na na ne to ne shi wajibi ta to gona waje wajen misali bani na dana dan yi waje jina waja taimako taimako na waja na waji biyu amma wani wani shekara da bata ga yin e, wangi wangi sau ga wace odi onye onye onye sau odi to taimako na shi na waja na wai da jiya bata wajen yi ya fi e, kiyo eh kiyo ya e, yi ki to na ja abu shi kuma to na je ke bukata ki kiyo kan to wale na na na na ji dai da au tarkil muharrama au ko kuma we wa be ya we wa be ya be ari wani ko kuma wani to autar kil muharram wọn ò di ṣẹ̀gálà kí ẹwà náà gbé àràmù Lugwa. Wa ya á yà wa ya wà á yà dẹ́yìn tuntun ní àràmù we jin we lu mo ga to kana ní àásí na náà zalifi wa illa ka ta ku ibi na kana mankusan an dara da cikin mukarrabin ga ci dani ga wa ya dan to duk su biyo eh wuri din ga ni wa ya yan dan go wuci damuwa to nan na ma da wala cin daraja yan zijo al mukarrabina zane ji yasa cun su kago yana sa don da shi daraja al muktasibi ne za ta ci ai ko e bana wo ya ina ji ala ina ji to ina ji musulmi wa de ji na e e boy e na ce ci mu ba na ji na wa be ci daraja ya al mukarrabin shi da daraja ya shi al muktasibin iga bata ya al mukarrabin ji kai ji be al ji na

so ina maga fe wace ya ba su kona su kuma ya daji biyu na ɗan kamin doro na la ya mai filin muktasidi na duna mukarrabin wa ya jina a ge toyo ya zijo almuktasidi na jige jiwo almukarrabi na ja jiwa na ya mini ka tubari ya ji fahimta ba ne ga nero na khasa da ya maga ibn jami'a ya ga son wai ga mawda wala gaga al tawakkul en yo ne lazalo daraja ya yo al mukarrabin na so ya gaga shi ya ce gaga za mu ci ga da tawakkulo za mu ci ga da ya yi manji na kuma ga wannan ga ɗaya zaga a ci daraja ya eh wanda ai zaga tawakkul na ruwa wa be yanda ci na, kuma waje na wace haka kuma be da waje daraja ya al dina, kenan da wani yayi da je le min ya ga ya kawasu na kai shi wa ya ci daraja ya za a sabi ku bil ci ja so dole ya to a jiwa eh manga fahadi salasatu a jugubatun an kauli na gaye shi guta ta na gaya ɗaya e, igana shi daga almutawakilu e, ya tulubu huzuzau a ga ne ya ki coci na yana e, wani wayin zauna ngai robo robo yi shi gama wazo nga mala shi gaga da tawakulin ama a da tawakulin ya kaso a ga ne shi tawakulin na shiga robo yi shi shiga wayan zauna tun mun ga to yi jinin ya laya na dana ci ne yi laya bai tike alkadawu walkada kadar don su tsoro ne mai ta kuke ya e jinin bai ga ya gane ya gaga innal umura kad furiga min ya ga al'amarin ga su kwayan saji dunyani wani dole sai ga da ya da ya fi ko ya a ita ba ta mai daga ne ta ya ji da ba al'amar su kwayan saji dunyani kawai yan da fi da shi na ga هذا kwatanci ga doji inna ma kala hu ba dun fi du'ai ga yi ga nasa sha jaja ga da duwa na a gane wula hajjata ile ya haji bukata ba a duwa tsuwa liyanar tumartuluba da bai na yana liyanar tumartuluba yana yi wani in ka na maka dura su kuka ka da ruka ba ni ga gaji ya fara hajjata ile yi ina yi bukata a duwa ile gane gane ko wa in kun maka duran. kabo man so ko kuba ga ya da lam yan fai mo an ga duwa na so ya jina mun ji ke mun ji ya fana man ga to hada al qawlu min afsad al aqwal shar'a wa aqda e ga na ban ne ga ga min ye ga ne za ga ga shi kwata to ba shari'a to ba hankali wannan hmm. ngal kata rasu su kwashi wani sun kana mi saba abuwa a na shi a ah, ma wa kazalika qawlu man qala ki misali kaza kaje ga at-tawakkul wa du'a gaga aka to tawakkul to ne ga yana wa du'a to iya du'a ne ga bana ai la yajlabu minhu manfa'ata fa ne do mun labi ona hmm. wala yadfa'u bihi mudarra wa la wa la da da ma la da ya da gundoro wa wa inna ma huwa inda ibadatu mahram dai ibadatu ko ide ibadatu sai ya jira ma ajiye nan labe ona manga wa anna hakikata tawakkul ina ya hakika yin tawakkul na bi manzilati hakikati tafwid al mahad aga ina ya hakika yin tawakkul na e babu ina ya tawakkul na ngai hakika bi manzilati al'amari ba ta da ake to soko mu gana kida jiyan do mu da fi roshishi al'amari ku da ake to ko tsinsa kawai mu ga jiyan do mu mun ga waza mun ga to wannan وإن كان هذا قاله تنادي طائفة من مشاخر min ye gɛrɛ na nga daana ali man ci kon ci kon na shi kon na fa wa kada ta ida kusko ya so yi ma ba ce ga na ji kusko do na shi jan hali ba wa ne mu a na na wa ma wa alamatu mahada tuwa ne kan wunde ya alama kan wani tun ta alama da ne ji amma ji na amfani su shula ga waye ban su kona na su kona ka ne na waje na su kona mun nake yi kiyo nake yi kuskure hadhihi la aqwal fate ma be na ji wa aslun wahidu asali ni ka kuye kan o wa na wala ga mai zanan naji e e su ka ni mukaddar na su kwalu kalin makudiyya to kunci su kuma gada su tuba ne yamnau wa kan dauna an ta tawakkafa na wagawa da jikini ala babi na wagawa da na wasu sababi ji al ta aida na mata sababi wuce haka ba wayani na takuna min al amri na agui daga bayan wuce jona na ga fi da ji yanda ce ko wuce na wai wani wani ai ne ga da ji ne ma ah. ولم يعلم أن الله سبحانه أما يوقع الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور سقوقي بقدر يكيو نعم أمر جو ويقضيها نشي لو كنت نشي لابي بكيو أما بالأسباب التي جعلها بسبب نجي شو قصب نشي لا معلقة بها kwasabu muci la di alaka be dede e muci na wa ga wa jina mina fa li bare mini e to en ujijo o gera fa li to no fini e to ana tawakkuli da lura su kuma yin kaba waka amma to sababi wuce na waya lagwa su wuce dire wuce na wuce yau su kuke ku kaba waka da raga mutu yi mu ya bi da leba na arba na yi alibi mutu gana ya tuba go tuba ni sha Allah ka tuba ga mere da abuka to su a gikina wala anna kana tardu qawli min naga inna ta fa ni ya yi ga yujibu ta'til al-a'mal bi kulliya e bana e ga hanna shi na ga wanyo ya na e ga na wa Allah wajibanci dan etumezo wangi amu pata na goga do to tumo de na fe do shishi hmm abana ajna annabi muhammadu kan ana hazal asli tasalina marrat dan yi fa ja ba anu annabi mu fe ya yi ya ke misali hadisin nan sahih bukhari da muslim hadisin imran ibn husayn qala qila li rasulillah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ha alima alul ulima ulima alul jannati min alina ma akeji mi alijanna ji ekere ani le tun ne ga ka ekere ani ana ya lo na so kwa ekpe akpe aya ni to zalbe na ya lo na ko ala na ana bi mu de ana ya lo na so kwa kpe aya ni zane ma lo alijanna so kwa aya na ko ala fo mi wa fa bi ma mu zandoro akofan yẹn náà jẹ àní torí àdé náà so gada ṣiṣi náà wọ́n yà lójú àná wọ́n tẹ́kẹ́ làkú ẹ̀ dàjẹ́ wọ́n so èkó wọ́n so èkólifáì nínú ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀gbọ́n ọ̀lọ́ àná wọ́n so bẹ́ẹ̀ náà wọ́n yà lọ́n alẹ́ òjì lójú àná so náà mọ́lá sọ̀kú la so iye zandoro ju dídí òjì olójú sọ̀kú de kágbọ́n àná yìí sẹ́bìtì láwọn máa yẹ ṣáwó ìyẹn yẹn fọ láwọn máa yẹ ṣáwó wọ́n yẹ sọ̀kú mímú ẹ̀ wọ́n so a jiki hadis ke da sun bukari da musulun hadis yana alikun abi talibi nga kunna fi janazaci ibe da sinayi zaji a fi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu mutum janayi da shi yau fajalasa annabi muhammadu shafidu wa ma awu mai dara sukuna mola sukuna yana sukuna lafakin nan su ba annabi muhammadu fajala yankutu bi mihdaratin annabi ya fi lantukun mutum ke lu tukin tukin tukin hani ga da fil adda kin bo sun mara fa ara su anabi dimma tukun latu kila kin tukun ja anabi kin ne ja ja ga sun mara ne ce peti a filan shi ga ma min a da ne kuma ci ga a da zan doro min ne wani kiri ga no fi na a da zan doro min ne ma min nafsin ko kuma hadisi don ga ma min nafsin manfusa a da rayin doro na mahaluka ngai manfusa so ci halittu jina a da rayin doro na so ci halittu jina illa kutiba makanu hafi a yi cin cimba kayu da na kayu da babu dayana au aljanna au aljanna ko kuma kayu da aljanna wa illa wa kad kutiba wa illa kawuma ibi achigagaya wakad kutibat au sa'ida ko kuma ukatun yiyo za kiriki ko kuma za za ko uyi za kiriki wakala rajulu idha jaje mana shi ya rasulullah to ya ya nabi allah ya wa nabi soko afala anam kusu dona idi fe ala kitabi na ili ni ga litafi wani daula amalu ila kwani lugwa a cikin wani gadon da ala ya ce na kaya na ga lotu ma ga lotu sababi ma mun ya jira ya khaso ya mai tubani ga faman kana min ali saada zandu na gafe za ezati mananci na da na ga da mi ci bur da kirki ko shoko la yakuna na ila saada da na ga da gafe lotu la kirki na amma man kana min ali shakawa da fe de dina zanna faka wa kana min ali shakawa da fe za turo na le na ila shakawa da fe ga ri men da min zibo za na kana za na da ta ne tuza ne wa lo kala annabi ga a imalu ida lo to ga fe ji ya lo fa kullu muyassarun lima abu fayu ne na ga jali tuya amma alu sa'ada zane shi za kirki shi na fa yusiruna li sa'ada a fe lutuluna ga hade sa'ada ga hade aminci fa alkiyami na amma ga hade timananci na wa amma alu shakawa maza da shi fa yuyassaruna abu fa ya tuna lutun li shakawa ya tudi dina sun makara annabi sallallahu alaihi wasallam annabi mu rufe na naga wa amfa amma man a'ta A taqa maza na ga tore a wanci su da su kuna وصدق بالحسنى إن شاء الله قسكي أبي الحسنى جاء الحسنى غا الجنة فسنيسره لليسرى سكو غي غاف إغاف فيونا وعلوتو وعنجنا igu fanyina wa dazun lo etu an yunci lo nan ga aljanna wajena amma wa ma man bakhila maza na ga tan yabo wasu ta gana wuce le gan wuce ba gona eh wa kadzaba bil husna wuce lami goda e gaba aljanna to aljanna na na to fasan yasiru lil usra ko igu fanyina na ga fi zo yura ngai bin wa dagi alkiyami na araja wal jama'atu min fi siha jama'an da shi jama'a ka gobe da min siha alsafi hadis ne ya ta zuna wo to sunan to litafin su kita kutubu sunan yau. to masani to musnad ji bata a gana da wo a ci gara wa tirmizi gobe ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam su yi la ajunga fakila la ga ya rasulullahi ya Allah a ra'aita wa aliya aduwe ta yudawa yudawa itadawa biya ya ci bene ji laji ci bene na wa ji ci ne ba ci bene ji ji na ba ene ji laji ci bene wa rakku ya ruka yastarka biya ko kuma rukuya ene laji rukuya ji na wa wa wa tuka tanki eh, at eh wa da tanaki ke bai ya eh? mami wa tuka na takiya eh, to ene je la e na takiha na ye la chamini injina ene la chamini injina al turaddu min qadari llahi shay'a ifidi wa na ji wa ne kadara so ko ya shi gai ya fi kadara so ko ya ja annabi muhammadu ga annabi ga hiya min qadari llahi ci go na waya ga wana na min kadara so ko so hmm. sai zo ga da tawakkuli ga ga ya yake su ko ya ji kaza kaza ya ji kaza kaza to ni mun to sana wa da jina mun take da mini kibo ke da mini kadara ji fata ga eh igna yayi wa kad jaa hadha al ma'na an nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana hadisi bin najibi da ba nabi muhammadu fi a hadis da min hadis najibi dokuna to na wajin nana ngama yato fa bayyana hadisi na kwata mu ba bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam ne mu da la kai don anna taqaddama anna taqadduma ilmi wal kitabi bis-sa'id eh wa la yunafi an takuna sa'adatu hadha bil a'mal as idan nabi ga ilimi da littafin shi wani ga zanen zakirkin wayo ko kuma zanen dadadin wayo layu na fi wayan lakuku ya dan an ta kuna na sa'adatu ga an ta kuna sa'adatu hadha bil amali saliha wa ta shikawata hadha bil amali saliha an ta kuna ga zanen da hiza sa'ada na zanen da hiza kirki na eh? Ana anana iza adi aminci ba su kona da ya zala amali saliya wani gwado na ga yato kirki wuce nan wani loda hannun nga nga ayu sa'ada nga ayu yan bafa e ba su kubo a ciga wa shekawa zanen mawa daidai hannun na biya amali sayya ga yato wuce nan wani ke loda hannun yato daidai nan wani loda hannun wuce kwalifa ne ga wani kiyar wani za daidai e ba su kubo ibn wala ake na zanzura ga shi da yana wala ake na zanzura ga shi da yana Ah. so wa fi leza ye lo tudede bani wagalita fi wa kashi do anige zuyo e tudede kan e tudede kan wa be lo yije bo so e dide ta dede wa ya ati ka mo wa leza ye lo to an ye le ani wa galita fi akashi do anige ga e tudede kan e tudede na lo mm mm uke wala wa ala ku ba daga wuce ibn fa inna subhanahu ibn e subhanahu wa ta'ala ya lamul umura ala ma hiya alai su kuka da fika al'amuri jihin ne za ta tiwo na wa yaktubu su ko suka kan fawwa ya lamu anna sayyida ya sa'adu bil a'mal salihah to na de to gaga e za kiriki je betu kiriki na ga lona wa shakiyu zana mai za ta dina ya shiki wa ya ta dina bil a'mal sayyida betu ta dina wa lona faman kana sa'ida zana ga ya kiriki na yasirru lil a'mal salih yusirru lil a'mal salihah allati taqdi sa'ada agu faina wa lutun wangina allati tafi sa'ada na alati ta amit sa'ada na lami ciwe wa da kiyamina wa man kana shaqiya zanama ga za da dena yusiru al amalu sayyi'a wa wa yi faina wa latu da dena allati takdi takdi taktadi shaqawa ne wa tungwalo ya tun da de hutuna o wakila wa maza ku baba muyassaru agu afaya bima khulika laina jarita ya dena wa huwa ma yusiru ilayhi min mashiyati ndoro mu ndoro ama ke da sanda ya da yin hucun ruwa na gaba su kuna aman kauniya to nyen na ji mawuyi bayani ya kauniya a to su kwa kpagun mu dabo yi ja amma dabo su kuma kaba ta shiga ba ci gaga ga alati zakara Allah subhanahu ta'ala Allah subhanahu ta'ala ga fuka ga wala yazaluna mukhtalifin zan ji ku kiya ba a fece da shi ba illa man rahima rabbuka biya ci ga sai da na shukuka kan ga da cin ne ba wani zalika halakan na ga shukoko jari ta ya do na ya je ni ya fi gimi bi do jina yan na ga shukoko jari ya je so wale ga da mamman da ji bayani ya ya kunna e ti ga wa da ya ti ga kada da kwani wa da ga waje waya ke su kwani ina ji waji waji wa lawa su waji na waga ga waya ja ibn waya da ya ke kuma ga kuskure na so ina taymiya ga dan ya ina tawakkul ya ma ama tawakkul ya tawakkul pata ni go ina ko ni ga go o ga su do su ko su do su ko o ga ya ko ya ko ya ko we uchi lo ki yo